ina suke shi faɗo hmm? layi na to hmm? eh hmm? ban ji ba in ba komai ne ne Allah taimako amma ka bar abu ne a baya sirrin na baya da aka ce ku da gan shi layin na biyu ku fi ta ƙauyatun man arada an ta kona ta lahu wa ya taiful akhar shine hanya taimakon raunana ɗayan ƙarfafa ɗayan sai a samu yi nasara da faɗa ne tsakanin hankali da hawa addini da rai wancan sun haɗuri guda ɗaya wannan ma sun haɗuri guda ɗaya to shi ne aka ce sai dai ka taimaki ɗaya ita kamar hali ne ma'al kuwati wal maradi kuwa da maradu kaga yanzu kana cikin lafiya yanzu cikin jikinka lafiya duk kayan aikinka lafiya yau suna da ƙarfi duk abin da shigo motsa ke shi suke motsa shi to akwai lokacin da za su zama iri ɗaya su ma maɓannatan su shigo sun yi nasara a kai to kaga anan za a taimaki in ka taimaki rashin lafiya za ta zama tsanani in ka taimaki yan lafiya masu yaƙi za su taimaka kan kafa ƙarfin ciwo ne yake nan inda za a tashi fai za a zama alatta dawi idan ya yanke ya yi himman zai yi magani wa muqawamati hadha da zai yi gama da wancan ciwo wanda ciwo hawa ke nan ku da nafsu falyut'ihu sai ya na shi awwalan bi umuri awwal al hadu ahaduhuma an yanzura ila ko quwwati shahawa ba shi ne ke karfafa rai ba sai kalli sunadarin sha'awa tun da kaga sha'awa za ta jefa mutum dai ta kai shi da zina ko ga cin haram ko ga shi to ya bi ya raguna na sunadarin sha'awa ko wata sha'awa fa ya huddu ha ya dakushe sha'awa min al'adab yake daga abinci da yake ci kaga nan kana iya shi ai malamin ya yi magana a zagaye ma'azi abincin da ke ƙara ƙarfin sha'awa eh, ruwan da ke ƙara ƙarfin sha'awa da yadda mai ƙara ƙarfin ya yi magana irin su to kaga nan ya koma sai ko kuma ka tambayi likitoci kana son abin da ce to kaza na sa sha'awa kaza na sa sha'awa abinci iri kaza na ƙarfafa kaza to zai ka rage wannan abinci wato dole yakin zai yadda ka san yakin gaske na ma gaske ne ku wannan kuma ma abu daga wancan ba to haka na sai ka rage karfin ka da kushe fa ya yahuddaha min al adab eh, a kuma sha wata fa ya ha ya da kushe ta min al adab ya daga abinci al muharrikati mai zaburarwa da shahwati imma bi nau'iha wa imma da nau'in abincin cewa nau'in wannan abincin irinsa da zane ana ce yaro bai kamata ya ci kaza ba bai kamata ya ci kaza ba bai kamata ya ci tunda bai da mace to ina yasa ci kaza ina yasa ci abinci mai kama da kaza imma bi nau'iha au bi kamiyatiha ko kuma da yawan abu wani abu in ka ci kaɗan ba zai ma illawa in ka ci da yawa zai ma illa ai mu kaga sai a hankali komai namu da muke ke to ku talauci ma ya ƙara ne in ka ga abincin da ba mu ci ba babu ne duk abin da ya samu shi ake ci me zai yi me zai yi to amma da a ce akwai abu za ka ƙi cin kaza saboda ba ka da kaza za ka ƙin cin kaza saboda yana ƙara kaza don ba ka so ka shagaltu da kaza za ka iya yin haka to amma alhamdulillah muna da magani babban magani sai dai ina da kuma ma'adi babban magani muddin ka jin yunwa to duk abin da zaka ci ba zai ma illa ba to amma fa ka yawaita shi sai ka ci kaɗan in ka ci kaɗan kana jin yunwa to kowanne irin abu ne ma'aikatan za su iya sa su sarrafa shi to su abin nan ɗinsa amma in ka ce over to shi kenan ko zai ma ɓannan muharrikul lishawati imma bi nau'iha abun aw bi kamiyatiha wa kasaratiha da yawaita lil hasmi hadhihi al madda dan yanke wannan sunadari bi taqaliliha ya rage ta ba kashe sha'awan yake ba rage ta yake fa illam tanhasim idan bata yanke ba wal yubadir ila sawmi sai maza zuwa ga azumi sai ya sa kai Allah wato mutum ya dai yake gaskiya za ka ga masu magani su ce ka sha lokaci kaza daga lokacin zuwa lokaci kaza ka kara daga lokaci ga adadin abin da za ka sha din ga abin da duk wannan abu na musulunci ne falli ba amma kaga abin ba zai yi ba to yance shi ila saumi to shi karan kansa azumin sai ka san yadda za ka yi shi tunda dai kawai abin da muka sani idan mutum yana azumi zai yanke shawa ku dinga yawan azumi to dole sai ka kiyaye abinci don muddin kana cin irin wannan abincin din kuma in ka yi sha ruwa za ka ci abincin nan yawa da ka ba zai ma maganin sha'awa ba bai ma magani saboda haka dai kai dai kawai ya sa abu guda ta dai a yi aure shi ne kawai ya fi sauƙi don maganin nan ba kowa zai iya shan shi ba kuma ba likitan da zai tsora ka a kai ya sa ma ka'ida ya sa ma kaza a ce kai za ka yi da kanka ina da kama da wahala fa innahu azwi yud'ifu yana rauna na majari sha'awa magudanan sha'awa wa yukaffiru iddataha yana karya kaifin sha'awa wala fiyama ballantana ma idza akalahu wa qatal fitri mu'tadilan idan ya ci abincin tsaka-tsaki lokacin buɗe bakin kada shi da yawa wannan ɗaya ke da wasa sani na biyu a ainihin an yi jita ziba muharrikun talabi ya ya kishe mai kawo mai motsa neman shi mai sa mutum ya nemi abin sha'awar da ya yaki in bai maganin wannan me yasa abu na wanda yake kanwar wargami to mutum ne ya sanci wannan kanwar ba fa kanwa ba mai suna kanwa eh, ya ce muharrikun talabi hmm. Hmm? da ce mini to tuni na manta gaskiya yawwa an yi ba ne ko gaskiya da to ni ban gyara ba galibin da na ce he na zo na zama fitila na gasa kaina wannan fa ne kwatan kucin mai karanta ba lahira ga shi ko kun amfana ne ban amfana ba to ko Allah ya tsare ni ya jita ne ba wannan abun shi ne kana kallon shi wasa-wasa ba da rubuta yanzu saboda ba da wannan na yi amfani ba ya ji ba, nan ne ki rubuta shi ya ji ba, wa an ya ji ba kuma ma maganar ta fi daɗi an ya ji ba. ina ya sanci muharrikus talabi mai janyo eh, neman nan wa huwa nazar ne kallo muddin mutum bai daina kalla ba to tsiyana na duk wani magani da kai amfani da shi in dai zaka kalla zai yi ta kaddo wani shinge da kafa zai watsa ba da aiki ba to ya za a yi masu ma'aikata malaman makaranta ‘yan kasuwa kai hannun zaune kan titi hannu ma yanzu da masu ake ruwa nawa amma dai a bari wancan bai yi kafa sosai to ina sace kallo fali ya kafir lijami tsarafihi ya rage linzamin kallonsa ma hu iya wansa. fa inidda al irada in yadda fa fa inna da'i al iradati Me kiran karfi ko iko wa shahawati innama yuhiju bin nazar yakan zaburo ne ta hanyar kallo idan ya gani za ga yayin yunkuri ya juya ya taso to kaga ko sai ya juya mutum والنذر يحرك القلب كلو نا موت روشيا بالشهوتي وفي المسند عنه النذر سهم مسموم من سهام إبليس كلو كبياني ما يتفي دقا كبيوين إبليس وهذا السهم كاغهي ساكتي وآهاتكي تكاني مزاد ماتات hanyar da mata za su bisa taimaki maza sani kali sanya kaya na shari'a kada ga kafa a waje kada ga hannu a waje lalle ne hannu da kafa duk su zama abin nan in ta ɗauro dole za a haɗu to sai a haɗu a haka yi sharri duhu Ibila, shi kuma namiji sun yadda zai yi kaɗi kalla وهذا السام يشرده إبليس نحو القلوب wannan kibiya aidin iblisu na harbo ta wajen zukata yawa yi kama me aka ce ya saddidu kyau ah wai kai kai kadai ne kai karatun nan ne ba su bar da su to ai kun yi shiru ne ba na ji abin nan ai san ma bai gyara ba na kila kai mabacci kake ran aku kuma ma maka ruwa yusaddiduhu bari zan nemo dai ko nemo wancan da yusaddiduhu ko kuma shi ne daidai hmm? a kai kuwa ya zai zai saddidu ya zama tawo ya saddidu ho ina kuma tawo ta bullo Hm? ya saddiduhu iblisu kaga tasdidi sadd wa allama harrama ya tawassiba haka falamma sadda sa'iduhu ramani lokacin da hannunsa ya miƙe bai kuskure a harbi kawai sai harbi ne to ai haka ne dan adam kana koya masa magana kana koya masa ba waskiya shi ke nan sai koma sai kula waskiya a kansa wannan hawal kalbi wala yusadiku jannatu ko jannatu dunaha shi gonan ba ni yi shi ba wala yusadiku jannatu dunaha walaysatil janna illa gabdul basar hmm? saboda haka nan wala yi sadifu jurnatan, ba zai sabu wani eh, garkuwa ba dona ha eh, da zai tare kiriyar wala yi satil junna illa gabdul basa tarafi babu wani garkuwa sai dai rufe ido awi ta hanyar da ko a ware a ware ya ce to a ah, mata ku koma gefe maza mu koma gefe mata ku koma nahiya mu mu koma nahiya da wanda ne za ka gano faɗin yahudi ko kiristoci tsarin na yahudu ne kiristoci ke aiwatarwa a cakule kakwai an haɗa tsiya an koyar da bala'i an gama lalacewa Dandala wata hayyazo wal inhirafu An jiha cin rami. Fa'in na hu! In nama yar'ni, haza sama. Yana harbi wannan kibiyar ne. An ƙaufe su ri ta hoto. Ba kan hoto ne. Ma'ana ba hoto na takarda ba. A'a, kyan wanda ake kallan. Faizalan tattif a ala ɗariki ha. Aka ta'a sabu. idan ba ta tsaya kan hanya ba kuskure ya kibiya zai kuskure wa'inin sabbat kalbuka eh, in kuwa ya samu zuciyarka daradan wa yushi ko an yi katulahu sahabu kibiyan za ta kashe shi min tilka masa masamuma ya isa kawakibu baya nan ko